masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon ma dai zai waiwayi gasar cin kofin kasashen afirka da aka kammala a masar ne inda za mu duba darussan da hukumar kaf ta dauka sannan kuma mu duba wani bangare na sabon jadawalin jerin kasashen da suka fi kwarewa wajen taka leda a duniya a cikin ƙasa da watanni bakwai ne dai hukumomin ƙasar masar suka karbi ragamar gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka karo na 32 bayan da kamaru ta gaza karban bakoncin hukumar kwallon kafar afirka ta kaf dai ta ba da ƙoƙarin da ƙasar ta masar ta yi cikin rahoton da ta fitar jim kaɗan da kammala gasar sharif rabiu a halin guda ne daga cikin 'yan kwamitin karban baƙi a hukumar ƙwallon kafar ta kaf ya kuma yi mana ƙarin haske kan rahoton a hirarsa da abubakar isa ɗan dago ta gamsun ka duba duba da ƙarancin eh, kankanin lokaci da aka ba su kuma ka duba a gasa cewar take mafi girma a nahiyar afirka na biyu gasa ce wadda a wannan lokacin aka ƙara yawan ƙungiyoyi fiye da sha shida zuwa ishirin da to duk waɗannan abubuwa ne wanda za a duba a ga irin jajirta da ƙoƙarin da ya ta ƙasar masar ta yi kuma da wannan ƙarancin da wannan ƙanƙanin lokacin na biyun ka duba akwai ba duk ƙasa ce za ta karɓi wannan ba kamar ta yi wani abu ne wanda ta rufawa kaf asiri domin kada lokacin ya zo ya shige ba tare da an yi wannan gasa ba kuma na biyun katu an ɗauko gasar daga inda aka saba yanta daga watan ɗaya watan biyu zuwa watan shida ita kanta wannan kai gasa a cikin wannan zunzurutun bazaras ba ƙaramin wato abu ne wanda ike na ƙoƙari ba saboda duk ƙasar zafi kuma ga ainihin temperatures tana kewa wajen 42-43 da akwai lokacin da in za mu sai da za ga ta kai 44 wannan ba karamin kokari suka yi ba gabanin gasar da yi akwai shakkun cewa watakila a fuskanci matsaloli ta fuskar gudanarwa da muhimman kayayyakin bukata amma kuma komai tafi da ake so illa dai abin da ba a rasa ba wannan ta sa masu sharhi irin su muzammil alhayola daga najeriya ke cewa gaskiya ba abin da za a ce kasan masar sai dai wato san barka duba da yadda ta ba dan mu ce ma ba kasar kawai ta yi wa abu ba a afirka ta ceto daga jin kunya saboda abu ne wanda kusan tun shekara ta dubu biyu da sha hudu zuwa da sha biyar an riga an san kasar da za ta dauki bakunci wannan gasar amma har kusan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ita kasar da aka ba daga farko din wato kamar kenan kusan shirye-shiryen nata suna tafiyar hawainiya ita kuma hukumar kwallon kafa ta afirka tana duba wasu abubuwa kafin ta ma yadda ko kuma ta dauke karɓar bakuncin gasa tana duba irin manyan ayyuka waɗanda suka ɗauki lokaci wanne ka fara ko kuma a wani mataki kake to amma ragowa abubuwan kusan ba a fiye kula da su ba to gaskiya misira dole ka yaba mata a kankanin lokaci tun da sai a watan disamba shekara 2018 ta san ma kan cewa ta karɓi bakuncin wannan gasar kuma matsar da gasar daman da aka yi kamar da ita wata na juni da yuli shi ma kansa kaga ya ƙara ba da dama to amma dai gaskiya masar ta yi abin a zo a yaba mata duba da kamar ana ta jin tsoron ma kamar ko kamar magana ta tsaro to amma haka babu wani abu da ya faru sai da ka san kamar irin wajen shekara goma suka yi a shiri karɓar bakuncin gasar To baya ga wannan kuma bari mu ji ko akwai darasin da hukumomin ƙwallon ƙafar sauran ƙasashe za su ɗauka ta fuskar shirye-shirye ga dai Sharif Rabiu Ahlan. kuwa akwai abubuwa da dama wanda ya kamata a ce an sami irin waɗannan gyare-gyaren kuma kowace hukumar gudanar da wasanni ta kowane ɓangare ta kowace nahiya ta afirka a ce ya zama mata wato darasi don ta bawa kowanne bangare da ya kamata ya gudanar da aikinsa ta saka masa mara ya gudanar da aikinsa ba tare da wani ba in an same ka da ba daidai ba a tuhume ka ko a tambaye ka in kuma an tabbatar da kuskure ne to a baka gyaran da za ka yi amma ba i kasance a ci kurkuɗa ba gaba ba baya to wannan kenan tun bayan da kasar algeria ta samu nasarar lashe gasar cin kofin afirkan masu sharhi ke faman auna mizanin kwazon tawagar cikin takwarorinta na afirka la'akari da karancin fitattun 'yan wasanta da ake gani a nahiyar turai cikin tawagar amma kuma sai gashi ta baiwa mara kunya a baya-bayan nan dai ƙasar na a matsayi na arba'in ne a rahoton hukumar fifa kan jerin kasashen da suka fi kwarewa wajen taka leda a game da wannan mun ji daga bakin wani marubucin labarin wasanni a jihar kano wato aminu halilu tudun wada kokari da ƙasar algeria ta yi ban yi mamaki ba duba da cewa yadda kungiyar take da kuma 'yan wasan da ke cikinta idan kai duba da dan wasa kamar su safiyanu fagoli kowa ya san cewa kwararren dan wasa ne da ya buga a gurare da dama sannan idan ka zo ka duba irin su islam suleimani shi ma dan wasa ne wanda ya buga a kungiyoyi da dama sannan ka zo ka dubi shi jagoran ma tawagar kungiyar wato riyad maharaj mm. shi kansa idan ka zo kai duba ga wannan za ka san cewa tabbas kungiyar tana da zakakurarin yan wasa da take yin wasa tana bugawa kuma yadda ya dace daidai da abin da ya kamata su zo ko kuma har su zama zakaru su a wannan gasa musamman idan ka zo ka duba kuma shi kansa mai horas da kungiyar shi kansa kwararre ne gwani ne wanda ya taso ne ga shi dai balarabe ne amma irin larabawan da aka haife sa a kasar faransa ne saboda haka yana da kwarewa da sanin makama ya zo kuma ya haɗu da 'yan wasa da su kansu suna da sanin makamar da kwarewa wanda har suka zo suka kai kasar ga nasara ita wannan gasa saboda haka gaskiya ba abin mamaki ba ne ba kwarai da gaske a wannan kokari da kasar algeria ta yi to sai gashi kuma ta kara samun ta goma shi ma a jadawalin da ita hukumar kwallon duniya take fitarwa ito eh, wannan shi ma ba abin mamaki ba ne ba duba da cewa kokarin da take yi ai ba wai yanzu ne kawai zuwa suka yi suka zo suka ɗau gasar ba tun daga baya ma tun daga wasannin share fage da sauransu idan ka duba ƙoƙarin su daman yana nan yana ƙara haɓaka idan ka lura zaka ga irin ƙwallon da baƙaƙen ƙasashen nahiyar afirka suke yi ma'ana ƙwallo ta sa ƙarfi da dagewa da jajircewa to irin ta suka buga najeriya dai ita ce ta lashe lambar azurfa a gasar kuma yanzu haka ta koma matsayi na uku a jerin gwanayen kasashen nahiyar afirka a fagen iya taka leda a duniya ko da dai galibin magoya bayan tawagar a najeriya sun nuna rashin jin daɗin su to amma wasu bayanai na cewa dama yarjejeniyar da aka yi da mai horas da tawagar wato janet roe kenan na ya kai kasar wannan matsayi kan haka mun sake ji daga bakin sharif rabiu a halan wanda har ila yau mamba ne a hukumar kwallon kafa ta najeriya wato nff ko ya gaskiyar lamarin yake to ka duba a ita kanta wato yarjejeniyar da aka yi da shi wannan mai horar da 'yan wasa shi ganaro an yi magana ne a kan ikai najeriya a semi final wannan shine wasan kusa da na karshe semi final din nan a nan ya kai ta a nan ya ajiye ta har kuma muka samu kari muka na uku to kaga a a a ka'idance ko kuma a tsarin da aka yi na wato yarjejeniya da ake da shi ya kai gurin da ya kamata ake Najeriya amma in ka duba a maganganu da ake yi na mutanen ƙasa musamman masu sha'awar wasan kwallon ƙafa ba su gamsu da irin ƙoƙarin da Najeriya ta ya kamata a ce ta yi ya fa haka To amma misali sai gashi a baya-bayan na hukumar kwallon kafa ta duniya ta fitar da jadawalin wanda suka iya taka leda sai gashi Najeriya ta samu ta goma shi. Kenan waccan kokari da ta yi shine kai ta wannan matsayi? Kwarai kuwa, a ka duba ita a ƙungiyoyin da ta kara da su da ta cinye da a saman Najeriya su. In ka duba mu kusan Tunisia a saman mu take. Ita muka ce muke na uku. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ɗaga wato daraja da kima ta wasan da najeriya take ku ne daga hukumar kula da harkokin kwallon kafa ta najeriya shin akwai raɗaɗin cewa za a rusa ita kanta tawagar ina gaskiyar wannan al'amari yanzu na ji a bakinka ni ba sani ba to sai dai fa a bangaren masu sharhi irin su abdullahi isa sun ce ba su ga dalilin yin wancan yarjejeniya ba duk wanda ya wannan yarjejeniya gaskiya a najeriya dai ka ce matsayi na uku shine yarjejeniya za ka yi da mai horarwa gaskiya abin kunya ne ba kaɗan ba amma ni a tunanin da nake abu ya riga ya wuce yanzu abin da za su yi shine su yi shirye-shirye domin tunkarar gasa ta gaba abin da zai faru nan gaba shine yanzu mu sa a gaba mu tabbatar da cewa mun haɗa tim ƙungiya da za ta iya zuwa ba wata lashe kofin afirka ba ta ma samu nasara a matakin nan da mu kasa zuwa na gasar cin kofin duniya wato dab da kusa da na karshe wato kwata mu samu akalla in ba mu je gun nan ba in ba mu ma shige gun ba mu ma je gun ba mu ba mu da 'yan wasa ba ne amma abinda na fuskanta shine a wannan wasa wato tim ɗinmu abinda bature yake cewa ko kuma wato dinnan ba mu da tim akwai 'yan wasa amma bamu da tim idan ka duba 'yan wasan kasar algeria misali ba wai zaratan 'yan wasa ne da aka fi sanin su a turai idan ka cire su ah, riyad mahrez irin su feguli mm. babu wasu zaratan 'yan wasa da zaka ce ga sanan a kungiyoyi suke na turai amma da yake sun fuskanci kansu shi yasa za ka ga kwallon sai zo musu cikin sauki suke samun nasara a dukkanin wasannin da suke amma su ba gaskiya ni a tunanin har yanzu da gyara. Kuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman abokin aiki na Abubakar Isa ɗin da gode taimaka wajen haɗa wannan shiri ni Abdulrahman Gamba Ahmad da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.